cikin 'yan kwanakin nan dai jami'an sojin Najeriya na taɓarin wuta ga 'yan bindiga a yankunan jihar Zamfara. Abin da suke cewa shi ne ma dalilin kwararowar 'yan bindiga daga yankunan zuwa makwabta. Ɗan masanin birnin gwari Alhaji Zubair Idris Abdur'ob ya ce sun fara samun rahotannin ganin wulkawar 'yan bindigan a wasu yankunan birnin gwari tun daga ranar Laraba. A jiya Laraba, al'ummar da ke garin Damare gabashin birnin gwari suka ga gilmawan waɗannan 'yan ta'adda da babura da bindigogi kan hanyar su shiga dajin kuduru kuma ana kyautata can sun fito daga zamfara ne sannan idan an dawo nan cikin garin birnin gwari to gaskiya tazarar da ke akwai tsakanin waɗannan 'yan ta'adda da kuma cikin garin birnin gwari duka bai wuce kilomita ɗaya ba ko kilomita ɗaya da rabi a halin yanzu makarantar koyar aikin jinya ta al'umma waɗannan 'yan ta'adda ta gaban makarantar masu ke wucewa a makarantar secondary ta birnin gwari wato science secondary school an rufe ta na mako ɗaya domin ana ganin girmawa kamawan irin waɗannan 'yan ta'adda ana gudu kada su ɗauki ɗalibai. Tun ma ba yau ba masana harkokin tsaro irin su Manjo Hashin Kwamartaya na ganin dole ne sai jami'an tsaro sun sauya salo. kuma ya ce har yanzu yana da irin wannan ra'ayi. Hakika wannan al'amari ne mai tattare da tashin hankali matuka. kasancewar wayannan mutane sun mai da wannan bangare na birnin gwari na jihar kaduna kamar wani sansani nasu ko kuma dandali ko tunga kamar ko ba ma koro su da ake cewa an yi daga bangaren jihar zamfara ba dama wannan wuri ya zama musu kamar inda suke zuwa su cika su ba babbaka su je wasu wurare su yi ta'annatin su su dawo wannan wuri su samu mafaka saboda haka al'amari ne wanda wato yake buƙatar gwamnati ta mai da hankali sosai a kai musamman tun da an fahimci 'yan bindigar nan da ake korowa daga wancan bangare jihar zamfara nan suke yawa to lallai akwai bukata a kai ɗauki a wannan wuri muna sane da cewa a wannan yankin hakika akwai wurare zango-zango da aka ajiye sojoji kuma suna bakin kokarin su amma ina tsammani saboda yadda aka ɗauki aikin in har an san za a farma waɗannan mutane a wani wuri irin wancan wuri kuma an san nan wuri ne da suke dawowa su gudu to ya kamata a ce an ɗauki mataki saboda waɗannan mutane ba uniform suke sa ba balle ka ce za iya gano su in suka saje da mutane dama dai gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya sha nana ta buƙatar ganin an ɗauki matakin bai ɗaya a dukkanin jihohin da ke fama da hararen 'yan bindigan da ya ce wannan kawai shine mafita. Ni kamar yadda na faɗa wannan abu na ta 'yan ta'adda nan ba zai ƙare ba sai sojojinmu na sama da sojoji na ƙasa da 'yan sanda da 'yan vigilante na jihohi an haɗa kai lokaci ɗaya a jihohin Niger da Kaduna da Katsina da Kebbi da Zamfara da Sokoto a farma mutanen nan a lokaci ɗaya. ba a je jiha ɗaya a yi musu ba daga zamfara su koma sokoto daga sokoto su koma kebbi ko daga niger su dawo kaduna ko daga kaduna su koma katsina in har ana haka za su yi ta bin dazuzzuka suna guduwa yankunan karamar kumar birnin gwari da dama da yana fama da hararen yan bindigan da a bana ma suke barazanar ganin sun hana su noma baya da mai da babbar hanyar da ta haɗa kadunan da birnin gwari tarkon mutuwar da kusan duk mako sai sun tare matafiya isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.